you jama'a ya kuma na kawo muku gaisuwa ni basiru na samu ke kawo muku wannan gaisuwa daga lafiyar radio ministry jama'an kana zina ya kai lokaci saboda mu ji maganan allah a kan lafiyar radio ministry jama'a wurin da kake duka ina ma allah roko ya baka albarka ya sa maka albarka ya cire muna wahala Allah ya bari abin da ya zama wahala da azaba da mu duka Allah ya cire muna shi Allah ba mu wannan zaman lafiya saboda mu ji maganan shi Allah ya bari abin da muka yi duka mu yi amfani da shi Allah ya yafe muna ji muna taushai abubuwan da muka yi ba cewa duka Allah ya yafe muna su Allah ya cire mu da sitani Allah ya cire mu da wahala da azaba Allah ya cire mu da abin da ba ciwon duka shi Allah ya taimake mu da abubuwan da muka yi da sunan annabi isa amen hallelujah in kana ji na abinda ya kamata ko dai za mu ji yayi na yawo wazi na yawo sin addu'a hallelujah ka ji addu'a ka taba jin an ce ka yi addu'a ko ka yi sallah To menene addu'a? In aka ce ka yi addu'a, addu'a ne kaman mutum ni da fadanka kana da jira ko da babanka kuna da jira ya kamata ni kullum ka tashi sai ku yi fira. To in ba fira to akwai wani abu kenan. In ba wani abu ku kullum dai ya kamata kai da babanka ku yi fira. To si na addu'a. Addu'a ni kai da Allahnka kullum sai ku yi fira. wani abu na damai ka da kin addu'a za ka gaya ma Allah kaman abin da ke faru rayuwa na kenan amma ba ku yi addu'a ba ba ka yi ya ka yi ma Allah magana to muka yi Allah magana shine addu'a hallelujah addu'a na da kyau sosai si Allah da shi na ce mu yi addu'a don yana so ni da tsakanin shi ya zama lafiya Allah bai so mu zama ba mu fira. Allah yana da abuwa da yawa zai gwara muna, domin muka karanta maganan shi a cikin littafi da cikin addu'a mu kuma za mu yi mu yi Allah magana. To mun karanta ma mu ba mu yi addu'a ba ba mu yi mu yi fira da Allah kenan. Hallelujah. Hagin addu'a yana da kyau sosai. Ina ne ya kamata mu yi addu'a? to addu'a dai akwai kowane wuri kake ka yi ka yi addu'a da wurin aiki ka yi ka yi addu'anka da cikin dashi ka yi ka yi addu'anka da wurin da kake duka ko menene ya faru ya za ka yi addu'a da ka ci abinci ne ya kamata ka yi addu'a in ka in da ka fara aiki ne ya kamata ka yi addu'a in ka tashi abinda ya kamata ka yi na farko shi shine ka yi addu'a ka yi Allah godiya saboda abin da yi maka waransu sun kwana ba su tashi ba in ka yi shi Allah ya yarda ka tashi ya kamata kai ka yi mishi godiya sosai sai ka ce mishi a Allah na ma godiya kaman abin da ka yi mini to kagan kullum muka yi kwana Allah na duban ku ya sa malakai saboda su duban mu a lokacin da muka yi kwanan nan muna tafiya ne malakan ke kai mu ke yana tafiya da mu ko wurin da muke zuwa duka sai akwai je malakai suke duba mu to abubuwan ga duka muna duba inda Allah ya muna ba mu yi mu yi Allah godiya to kullum ya kamata mu yi Allah godiya da abin da ya yi muna to mun ka tashi kullum abin da na farko ya kamata mu yi godiya abu na biyu kuma ya kamata mu ce mu sa mu da hannun allah mu ce ma hannun allah kaman kagin da ikonka muka tashi amma gashi muna fitau za mu wurin aiki ba mu san abin da yake cikin ranan ba ne gobe gobe gobe ke mu da sauran gobe ba mu san abin da ke cikin ba si allah kada ya sani saboda haka ba ka yi addu'a ba ba ka sa kinka a hannun shi ba wannan abu ya ya faru kage akwai ni kuma abin da yake so ni yana so ko wani abu ya faru da kai ko yana so ko wani abu ya same ka ko dai ka te ka fara ko ka ji ciwo ko dai abin da zai birge ba za ka ji daɗi ba shi allah mungun da si satan mungun mutum ne shi Allah yana duba kowane mungun da Satani ya sha muna to saboda haka muka yi addu'a mun sa hannu mun sa kai mu hannun Allah shi Allah ya yi tamke mu ya bi mu ya bar abin da muka yi ko wurin da muka zuwa mu zo mu tayi mu kuma zo da lafiya hallelujah kana jin na ka addu'a dai ya kamata kowane mutum ka tashi ka yi addu'a tukuna ka fara ko wani abin da za ka yi sai ka yi to mun ka gama abu na biyu na uku ya kamata mu yi addu'a mu ce ma Allah kaman shi ya cire muna satani si Allah ya cire muna azaba da bayan muka sa mu hannun Allah ya kamata mu yi addu'a dai kuma da wurin aikin da muke yi mutanen da muke aiki da shi dukansu satani na aiki da mutane da yawa to kai ka ya ka aiki da wani to in bai da farin ciki mai suna da mungu ti mai siya ya ta ka yadda motan da za mu zama ciki dukan ya kamata mu yi addu'a si Allah ya cire muna wani mungun da yake a cikin a wannan rana hallelujah addu'a yana da kyau sai sai ne Allah magana Allah na gura muna kaman mu yi addu'a in kana ji na ni na gaura maka man ka yi addu'a kullum ka tashi ka bar addu'an ka yi ya ci gaba ka yi addu'a sannan ka fara kowane abu mu bari Allah ya zama na farko a kan mu da rayuwa mu muna wani abu ne mu bari Allah ya ci gaba da mu in ba haka ba satani ya sa muna waransu abubuwa da yawan da ba mu sani ba ya same ka a lokacin da ba ka sani ba amma muna Allah addu'a muna muna mishi roko mun tambaye shi wani abu ne zai muna da bayan haka da rayuwarmu ya kamata mu yi addu'a mu ce ma Allah ya san abin da ya sa Allah ya kawo ka ya ce abin da Allah kada ya sai abin da ya sa ya bar in ka afe ka shi Allah yana da wani abun da yake so ka yi kai ba ka sani ba shi Allah ya sani ka sani kowane aiki za ka yi ko ka sani ko kana cikin karatu ka san lokacin da za ka gama shi Allah ya san duka shi saboda haka Allah ya san komi ko akwai wani abu a cikin duhu ne shi Allah ya san duka saboda addu'a Allah zai cire mu da abubuwan da bai da kyau muka yi addu'a Allah zai tamke mu muka yi addu'a Allah zai ci gabanmu ko wurin da muka zo muka zuwa ne muna zuwa wani wuri ne mun za mu muna so mu yi wani abu ne za ka aure ni ko da abin da za ka yin duka ya kamata ka tambayi Allah to ba ka yi ka tambayi Allah in ba ka yi addu'a ba ba ka yi ka yi magana da Allah in ba ka yi addu'a ba shi ne ake shirin addu'a to in ka ji haka ya kamata ka fara yau in ko in ka tashi baka addu'a ne ka fara in kana wurin aiki baka addu'a ne ka fara baka ma Allah godiya da abubuwan da ya maka ne yi hankuri ka fara dukan abubuwan da nake garanga dukan shi in muna haka to si duka wannan addu'a kenan Allah ya tamkai mu saboda mu yi addu'a Allah bari mu san abinda Allah ke so a wurin mu Allah kuma ya sa muna albarka da in muka tambayi wani abu si an ya ji yi muna shi hallelujah in kana ji na sai ya za mu yi addu'a da aka yi addu'a na tun ce kamar addu'a ya zama kamar hira addu'a dai ba wai za ka saya wani wuri ka ta kuwa kamar mutane ke gan ya gan kamar kai kana addu'a ne ba haka yake ba addu'a ni ka za ka yi shira za ka gora ma Allah abin da ke dame ka za ka bari Allah ya ji abin da kake kana son ya yi maka ya ka bari Allah ya ji kaman kana so Allah ya taimake ka wani abu to in ka gwara ma Allah abin da kake so ci wannan addu'a ne hallelujah addu'a dai ba wai kaman in kuna da yawa sannan za ku yi addu'a kai kada ka kai ya yi ga addu'anka kuna da yawa kuma ba za ka yi ka yi addu'a wurin da kake duka kuma ya za ka yi ka yi addu'a addu'a na da kyau sosai Allah na duba anya mu mu yi addu'a Allah na gora muna ni da kai mu yi addu'a da saboda addu'a ya yi ya zama da mu ya yi ya mu muna zunuban mu duka sai mu kuma mu zama kaman shi hallelujah saboda kana ji na ka fara addu'a fara da ni saboda mu yi addu'a ni dan adam ne na ji magananka ina da zunubi ban yin yi abin da kake so in ta yin nan, taimake ni, yafe mana zunuba na duka, saboda nima in zama naka, gude muna kowane anyan da bai sani ba, gude muni kowane anyan da ya kunne muni saboda ni kuma in yi abin da kake so. Kai ka san abin da ya sa na zo a cikin duniya, kai ka gara mini anya, bari abinda zan yi duka in yi abin da kake so abin da magananka ya gura mini duka yi bari tamkai ni in ji abin da magananka ka ce hallelujah na wannan addu'a da sunan dan uba amen hallelujah to wannan lokaci kana da wani abu da za ka tambayi hankuri ka nan namba na 0249251594 to jama'a Asalamu alaikum. so good binadamu ini